قال لا عاصف بن مالك فيه شيئا yake ba ni ko kome daga maliku ba a wannan wala a raza ne kai da zai uku ba na ganin wannan zai ishe shi kuntu fa na tsaraha ni dai jefa kuma ka jefa Sanda akwai jira na wanda alama kana kan ka ce da shi ko kai wanda ka alaman jima ka فما طرح ذبابا قال كذلك أيضا طيب، شيء ما دي وأن لا أحفظ من مالك فيه شيئا شكرة نوع أبو مالك عشرين دبيا أما بديك أول نمبر عشرين دبيا شو يبكي أنا أعتقد على التكن خمسة سبعة أقول وأنا ذيك آه, آه. da kan je ita littafi ta littafi da akwai wanda yake ya zo karatu to wanda ya zo karatu to idan sa ake nema da irin sanin irin wayannan ta sun bai zuwa anguwa bai zuwa wani wuri har dai za a yi karatu to yana tsaya wani قال كذلك أيضا لا أعفز من مالك فيه شيئا ولا أرى أنه يجزئه لكم na قولنا بانا دنيا لا ولا قلت فإن رمى فسقطت حصاة كم تنجيبا تكون سيتسوق في محمل رجله فسرد أو في عجبه وعينه أغبيش من الألفي من إذا أكلت أو ذكي وإن ترى bai tara na tara ke shi ne to ai da faɗa wasan shi ta zalika ai da la'afi sana jin kana baccin ka da wata hular ka wannan fada a rajulu ta sauka a gama shi shi kawai har bai ta misali a ce ga jawar hana da na wurgota kawai sai ka ji ta kan kama ke ta sai su dawo a in ba haka aka yi ba za ka abin nan ka zai na mace fasa ƙasar cikin jauna ke ta fata cikin jauna ga ni ga jauna tun da zage a zage take kamar rijiya ake ta jinjefa tana tsakiya tana iya tun da ta da raƙuma ake jifa zai zai zo har da raƙumin shi kusa da wani sai jefa ta kan raƙumin abinsa abu da ka jefa kawai ya wuce kan raƙumin ta ko ta samu muktar ko kafa shi ya fauka cikin fari a fesa sai ta take ta ke. Ta yi au lamma waƙa, ko da ta faɗa fil mahamali a fil hajari a rajuli ta sai ta tashi daga wurin ta faɗa ciki inda akwai inda za ka jefa ya faɗa wurin sai ya tsalle da baya don kaga yanzu misali idan na jefa na sa filan nan zai jefa wa gabana za je wurin nan idan ya zama kai iyaka ne to amma in a tsakiya wannan take jamurar tsakiya ne duk inda ka jefa an kafa zai ka tsayi daidai to amma da a ce bango kafa ba za ta dawo yau fa waka illa jamra ce kala innama ta Allah maliku mu dai bari kan mun tambayi maliku wa kullu lahu ar-rajulu yarmi al-hafafa mutum ne ya jefi dutse wata kawo fil mahamali ya ta faɗa cikin sirbin wani kala yu'idu tilka al-hasa zai za mai da wannan dutse to ya isa don babu mai kamar idan mutum na tsallake gaba eh Thank you. ba ya yi akwai ya faɗa nan babu komai ya samu jama'a da inda ya faɗa da ta da ya jefa bango ya samu kamar kaga ai a ce jama'a ga tana shi inda muke ba tana tsakiya ba to da aka jefa da aka tashi sai ta wuce jama'a sai ta sauka a kan tundin wancan mutum ta gane ko tundin da aka buge ta ta buge da ƙarfi ta za baya aka ga daga tsallake da ke da shi na ke cewa ta yi ba tun da ba a tsaka wancan shi da ko ma ka samu sun kai tsaye in kafa kai shi da kanji za su dawo baya yawwa ta faɗa kan shi ne magana amma ta doki jama'a a kafa na kayan gaba